An kwashe shekaru da dama ɗalibai na rubuta wannan jarabawa ta kammala sakandare a Afirka ta yamma a watannin Mayu da Yuni na kowace shekara. Amma annobar corona ta sanya a bana sai a watan Agusta ne za a fara jarabawar. Tuni ma'aikatar ilimi ta Najeriya bisa shawara da kwamitin yaƙi da cutar corona na ƙasa suka amince a buɗe makarantun sakandaren Najeriya a jiya talata amma ga ɗaliban da ke kammala karatu kawai. Gabanin wannan ci gaba a baya hukumomin na Najeriya sun tsame Najeriya daga jerin kasashen Afirka ta yamma da ɗalibansu za su rubuta wannan jarabawa saboda wannan lalura ta corona. Sai dai wannan mataki na gwamnatin Najeriya ya sha caccaka da suka daga wasu daga cikin masana harkokin ilimi na ƙasar da ma mamallaka makarantu masu zaman kansu a ƙasar. Farfesa Usman Dawo Aliyu na Jami'ar Bayar Kano na cikin waɗanda suka bayyana rashin gamsuwa da hukuncin gwamnatin Najeriya a wancan lokaci. Alhamdulillahi tunda an faɗakar da gwamnati kan abin da ake gani ya fi dacewa musamman ɓangaren makarantun gwamnatin tarayya da kuma jihohin arewa da ma suka yadda a koma makaranta kuma a ainihin jarabawar waye da neko wannan ci gaba ne mai kyau kuma masu cewa eh, sai goma ga wata eh, ide na ganin abin yabawa ne sai dai abin tausayi ita jarrabawar kanta ta wa'ek za a fara taron sha 17 ga wata ne kaga kenan akwai ta tazarar mako guda kawai kenan wani ke nuna wa yara ba su ma samu dama sun dada shiri ba na jarrabawar amma da takaice wadda babu gara ba daɗi ainihin masu makarantu masu zaman kansu sun riga sun farga suna cewa lallai akwai tsoron za a iya samun munin sakamako kuma ai dama ba dabu ba ne an ce ba a fara na tafiya ya za ka yi eh, wannan dogon hutu da aka yi yara ba sa makaranta sati shirin da bai fi na sati ɗaya biyu ba a ce an ci jarabawa kai kai dai kasan sai dai kurmi fatan alheri amma akwai tsoro gaskiya ta yiwu dai hakan ce ta sanya kwamar da ya shu'aibu ungogo wani mai sharhi kan lamura ke cewa akwai bukatar hukumomi su sake garan bawul ga tsarin ilimi a najeriya yanzu wannan matsalar ta corona ta sa harkar ilimin gaba ɗaya sai an koma teburin tattaunawa domin yanzu za a sake kallon sa domin harkar tsari kamar yadda muke faɗa shine babu tsari na cikakken tsari na koyo da koyarwa da inganta rayuwar yaran da malaman a cikin harkar ilimin ƙasar nan na farko akwai ƙarancin kuɗi kuɗin da ake bayarwa bai isa ba na kula da shi sannan akwai yawan canje-canjen abubuwa da ake yawan yi sannan ita kanta manhajar ma akwai buƙatar sake duba ta domin ta zo daidai da al'umma ƙasar nan da za ta taimaki rayuwar mutanen ƙasar nan sannan kuma su kansu yaran a san su nawa ne ƙasar nan ba ta da ainihin ƙididdiga na yaranta da matasanta wanda suke cikin aji ko kuma wanda ya kamata su zama suna da ilimi. Har yanzu dai iyaye da ɗalibai na dakon sanarwar hukumomin Najeriya game da lokacin da za a buɗe makarantun firamare da jami'o'i da sauran manyan makarantun ilimi mai zurfi a ƙasar domin ɗalibai su ci gaba ɗaukar darussa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.